Kwantirolan gidan yarin jihar Plateau Samuel A. Guda ya ce fursunoni guda bakwai ne aka kashe a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a gidan yarin a jiya Lahadi. Kontrolan ya ce sun kuma cafke wasu maharan ana kuma gudanar da bincike. Ya kuma ce sun rasa jami'ansu guda ɗaya a lokacin gumurzun yayin da jami'i guda da ya samu raunuka yana kwance a asibiti ana mishi jinya. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta ce ta yi nasarar cafke fursunoni guda tara da suka yi yunkurin tserewa bayan 'yan bindiga sun fasa gidan yari a jiya Lahadi. Wata takardar sanarwa daga rundunar 'yan sandan na jihar Plateau ta ce wani ɗan fursuna guda kuma ya mika kansa a wurin 'yan sanda. Sanarwar ta ce kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Bartholomew Onyeka ya jaddada cewa jami'an tsaro sun yi ƙoƙarin hana ɓata garin gudanar da mugun aikin nasu. Wani mazaunin jihar Plateau Tanko Yusuf ya ce lamarin ya auku ne yayin da yake wucewa a daidai kofar gidan yarin na Jos ya kuma bayyana cewa tun farko ya kamata jami'an tsaro suna da masaniya saboda irin sakonni da ake ta yadawa na cewa 'ya'yan kungiyar Boko Haram za su kawo hari a jihar Plateau. Don kwanakin baya akwai rahoton da ya ta yawo a social media akan za a kawo hari boko haram za su yi kaza za su yi kaza wanda ya kamata a ce jami'an tsaro suna da masaniyan wa'annan abubuwan sun ɗauki mataki a wa'annan wuraren da aka bayyana akan za a iya kawo musu hari amma bai kamata a ce a gari kamar jos yadda wurin correctional center yake tsakiyan ofishoshin jami'an tsaron nan a ce har mutane kamar haka sun shiga wannan gurin ko ma me ya faru bai kamata a ce har mutumin da bai san komai akan tsaro ba ya zo ya shiga majami'an tsaron Najeriya gaskiya wannan abun kunya ne majami'an tsaron Najeriya Hamisu Doguwa da ke sharhi kan lamura a Najeriya ya ce dole sai an samu ingantaccen tsaro a ciki da wajen fursunoni kafin a daƙile matsalar fashe-fashen gidan yari zaki mamaki ko wanda yake sauraro zai mamaki da yawa daga cikin fursunoni wanda suke zaune a gidan yari yanzu suna da wayoyi kai da yawan su ma suna da facebook account da whatsapp account ma'ana suna cikin prison ne amma suna iya magana da mutanen waje su yi harkokin da kowa yake yi saboda haka za dole ne a samu matsala idan suna so za su balle daga prison suna iya magana da mutanen waje a kawo musu tsaro inda salima a samu 'yan sandan ciki a cikin prisonin suna tare da su domin su kan kawo rahoton abubuwan da yake faruwa. A bangare guda kuwa gwamnatin jihar Plateau wacce ta yi tur da harin ta kuma ce dole sai an samu matakai masu inganci da za su kawo ƙarshen hare-haren fasa gidan yari da ake yawan samu a Najeriya. Bayanai na cewa an ga gawarwaki guda shida a safiyar yau Litinin a wurin da lamarin ya auku, yayin da jami'i guda na gidan yarin a jiya Lahadi ya rasa ransa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.